Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsone ma 'yan Najeriya ido dangane da shirin mallakar gidaje. Sai kuma hirar da sashen Hausa ya yi da Abubakar Sokoto Muhammad malami a sashen nazarin halayyar dan Adam na Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo Sokoto kan matsaloli da ake fuskanta a fannin ilimi. Zarawo Fage za ta shigo da sharhin jaridan Amurka kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. A jiya Alhamis kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump amma suna tsammanin 'yan republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren majalisar wakilan ta amurka domin kada ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa 'yan majalisar na jam'iyyar democrat bayan sun shafa sawoyi uku a lokaci ɗaya suna kai ruwa ranar da 'yan republican sun yi watsi da yunkurin 'yan republican na kawar da zarge-zargen tsigewa na cewa shugaba trump ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da ya tursa tursasa ukraine ta binciki dan takarar jam'iyyar democrat da ke kan gaba da ake ganin zai kalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden haka kuma kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka yana duba daftarin tsigewa na biyu cewa shugaba trump ya yi katsalandan ga majalisa ya hana mika wasu ɗaruruwan takardu ga masu binciken tsige shi da kuma hana wasu manyan jami'an gwamnati daga ba da shaida amma 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye sun haɗa kansu da suke da ƙuri'a da za su dakatar da yunkurin 'yan republican na jinkirta tsige shugaba trump da sauri Firaministan Birtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisa. bayanan farko da kafafen yada labaran birtaniya suka fitar bayan an rufe rumfunan zaɓe sun nuna cewa jam'iyyar conservative da ake hasashen za ta lashe kujeru 368 a majalisar wakilan ƙasar yayin da jam'iyyar labour ake tsammanin za ta samu kujeru 191 sai dai nasarar jam'iyyar conservative a babban zaben da aka kirawo zai samar da matsayar ƙarshe da aka daɗe ana jira ta ficewar birtaniya daga tarayyar turai da masu kada ƙuri'a suka amince da shi a zaben raba gardama na shekarar 2016. Minister Boris Johnson ya fuskantar da yakin neman zabensa kan taken tabbatar da ficewa daga tarayyar Turai wato Get Brexit Done a Turanci. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar kamar sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai har har kullum a ƙauyuka da suke kan iyakan Najeriya inda suka hallaka akalla mutane talatin da kuma raunata wasu da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. Wani taron manyan jami'an tsaro ya ba da shawarar cewa sarakunan gargajiya malamai da kuma fararen hula su haɗa ƙarfi da sojoji domin taimakawa wajen rage waɗannan har haren gwamnan yanki mai nisa na arewacin kamaru mijin yawa bakare ya ce kai harin akan wawa yana ɗaya daga cikin ɗaruruwa da suka gani a cikin watanni uku da suka gabata a taron manyan jami'an tsaron na ranar laraba a garin marwa bakare ya ce hare-haren boko haram sun kashe akalla mutane talatin a ƙauyukan da suke kusa da mora da limana da kwalafata da kuma a shigaciya kwararrun sojojin New Zealand sun sauka a tsibirin White Island a yau Juma'a da safe agogon yankin. Kana sun gano raki shida daga cikin akalla mutane takwas da suka mutu a lokacin da wani dutse ya barke da aman wuta a ranar Litinin da ta gabata. Muna da waɗanda suke aiki a tsibirin akwai abubuwa da dama da suka tafi ba daidai ba na abin da muka shirya wanda ba mu da iko akan abin da zai faru. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya faɗa wa manema labarai a yau Juma'a. sannan ya kara da cewa zuwa yanzu dai aikin da suka tsara ya tafi kamar yadda suka yi tsammani a cewar kamfanin dillancin labarai na can da ke yankin asiya mike ya ce jirage marasa matuƙa sun gano inda gawarwaki shida suke amma har yanzu ba san inda sauran biyun suke ba labaran duniya kenan kuka saurara. Batun samar da muhalli tare da mallakarsa yana ƙara zama babban ƙalubala ga masu ƙaramin ƙarfi musamman waɗanda ke zaune a birane. wakilin Lamido Abubakar ya yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Wata ƙididdiga ta baya-bayan nan dai ta nuna cewar ana samun karancin gidaje a ƙasa ta Najeriya da akalla yawan su ya kai kimanin miliyan 22 sa'annan kuma kashi tamanin daga cikin ɗari na 'yan Najeriya ba sa iya gina gida ko su fitar da kuɗi su saya haka kuma matsalar na ƙara munana matuƙa. Alhaji Aliyu Orojiwa Mako shine mataimakin shugaban kungiyar masu gina rukunin gidaje a Najeriya. In ka zo kana ma'aikaci kana neman ka sai gida, to in kana da takardu na gidan da za ka sayi, shi wannan bankin zai baka bashi ka biya daga bakin shekara ɗaya zuwa shekara talatin da biyar za ka iya biya wannan gidan. So kaga zai iya sa albashin ka da kake da shi za a cire maka yan kuɗi kalila, ko za ka yi amfani da su don saboda ka biya wannan bashi. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta kafa wani banki na ba da lamuni domin gina gidaje ga al'ummar ƙasar ta Najeriya. najeriya musamman ma ma'aikata inda za a rika cirewa sannan a hankali domin sanyawa a cikin asusun gina gidaje kamin kaiwa ga bada kuɗin gina gida alhaji aliyu oroji ya kara da cewar ina kira ga jihohinmu na arewa musamman da su yi ƙoƙari su shigo cikin wannan tsari ɗin shekara kusan talatin ake magana a wannan tsari ɗin amma har yanzu mutanenmu da yawa ba su san da cewa ah, hakkin su ne ba su je su biɗi wannan abun ga wannan hukuma ɗin saboda hakan ga wasu ma na suna ba da kuɗin su suna contribution ba su ko da littafin da zai nuna musu da cewa sun yi wannan asusu kamar asusu ne kai wanda in ka gama aiki za ka sake dawa ga wannan ma'aikatar abinda an ka bata kwana goma sha hudu in ka yi applying ka bar aiki a biya ka wa'annan kuɗaɗen da ka tara kuma a sa maka ruwa na kashi biyu daga cikin ɗari na wa'annan kuɗin a ƙara maka su a matsayin kayi contribution an gigi na gidaje a Najeriya. Matsalar samar da muhalli dai a Najeriya na kara yawaita inda take haddasa karamcin gidaje kimanin dubu ɗari tara a duk shekara malam bashir a cida malami ne a jami'ar Usman dan fodiyo da ke sokoto a fannin tattalin arziki kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar in ka isko irin yanayin da mutane suke zaune a ciki wasu ba su da wurin zama to za a ga cewa lallai karancin gidajen ya yi yawa to kaga ya kamata a ɗauki mataki ƙididdiga tana nuna cewa duk shekara akwai karancin gidaje da ake da su a cikin ƙasar nan duk gidajen da ake gina a shekara ba su wuce ɗari uku da wani abu ba kaga ko shekara kenan ana samar da da gibi wanda ya kai kusan dubu ɗari biyar da wani abu to in ka diba zai ka cewa ah, meye matsala ce ya aka yi wasu kasashe su suke iya samun kansu da mutanen su wurare mu kuma a wannan ƙasa mu da sauran wurare ba mu irin haka nan za a gano a wasu ƙasashe akwai haɗaka tsakanin bankuna da masu gine-gine mu kuma a wannan ƙasa an ba kowa in baka iya gina gida da kanka dai to sai dai ka bari lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya ya ubangiji sarkin baiwa Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Malaika na kupende malaika Malaika na kupende malaika Na Nami fanyeye. Itwa na mwenzio Na shindwala mali sina wewe

babban jami'i a sashen nazarin halayyar dan adam na jami'ar usmani dan fodiyo sokoto abubakar sokoto muhammad ya bayyana takaicin koma bayan da ake ci gaba da samu a fannin harkokin ilimi musamman ma a jami'o'i malam abubakar ya bayyana haka ne a hirarsa da sashen hausa yayin wata ziyara da ya kawo ofishin musa'ilin da suka zo wani taro na fulbright a nan amurka Abokin aikinmu Murtala Faruk na ya tambaye shi matsalolin da yake gani harkokin ilimi na fuskanta sai ya bayyana cewa. Eh matsalar ilimi tana da yawa kaga akwai su matsalar ɗalibai su kansu. akwai wasu ɗaliban da ba su damu ma da karatun ba kamar tilasta su ake su yi mm. to waɗansu su uwayensu mawadata ne ko sun yi karatun nan ko ba su yi ba dole dai su ci abinci a yi musu aure a yi musu gida mm. to a zamanin mu lokacin muna karatu ka hito daga gidan eh, talakawa dibin za ka yi kai za ka karatun nan shi zai taimaka maka ka zama mutumin mai cin gashin kanka to yanzu matsala guda ta farko kenan matsala ta biyu shi kanshi yanayin da ake karatun cikinsa eh, gwamnati ba ta ba da isasshen kulawa da kuɗi ka san alal misali ah, akwai majalisar ɗinkin duniya akwai wani kaso na budget na kasa da ya kamata a rika kashewa wurin harkar ilimi da kasafin kuɗi kenan yawa a kasafin kuɗi na duniya ba mu yin haka kaga akwai sauran ƙasashe da suka ci gaba irin su malaysia su indonesia waɗanda suke kusan tare da su muka taso bayan samun yancin kai sun wuce mu yanzu saboda kuɗin da suke sawa wurin harka ilimi har wajen su yanzu muke zuwa muna karatu a da ku muke gaba da su to kaji na biyu kenan na uku ita kanta al'ummar tamu shi harka ilimi ba a bashi muhimmanci alal misali yanzu in attajiri ya hito ga wani profesa wanda za a fa ba muhimmanci shine attajirin nan karatu ilimi ba a bashi muhimmanci ba to akwai kura kamar nan Amerika ka sani wanda aka ce professor ne irin yadda aka dauke shi da daraja da muhimmanci ba zai zama ɗaya da wani mai kuɗi ba kalar misali yanzu wannan kungiya ta mu ta fulbright da zarar an ce kai kana cikin wannan kungiya duk wanda ya ganka zai tashi tsaye ya girmama ka saboda sanin cewa kai mutum ne masani kana karantawa kana binciken abubuwan da za su amfani jama'a to yanzu watakila idan ka duba za ka ga cewa sautari a gwamnatoci musamman da zara an kammala zaɓe za ka ga duk wanda ya shigo sai ka ji a fito da wani sabon tsari kuma yana da wuya baka ji an fito da wani tsari akan sha'ani ilimi ba ana ta yi ana ta yi amma dai manazarta na ganin har yanzu ana nan inda ake ba inda aka ci gaba daga masu watakila kaddamar da dokar ta ɓaci sai masu fito da wani shiri na musamman sai masu fito da wani tsari da daban gashi shin ina ne matsalar take da waɗannan shirye-shiryen ba su yi tasiri ba har yanzu eh to kasan ko gona ce kai shifka abu yau baka sa ran gobe eh, ka girbe shi waɗannan abubuwan suna suna haifar da sakamako wanda idan lokaci ya zo za a gani kuma ko yanzu an fara gani ka ɗauki alal misali yanzu karatun 'ya'ya mata a sokoto da ba da wuya ka ga 'ya'ya masu yan da ka zuwa karatu amma yanzu kusan matan sun ko eh, mazan yawa da makarantar mata guda ce kurin muke da ita sokoto Da sauran makarantun na maza ne to amma yanzu makarantun na mata ma suna bada su na maza yawa ka ko jami'a yanzu ka tafi da irin su eh, college of education su polytechnic yadda za ka ga yawan yaya mata da ke karatu abin da ban sha'awa kuma ko wurin aiki yanzu ma'aikatan ne da yawa ko yanzu kana gani muna da kwamishinoni mata akwai sdg mata akwai pamsex mata wanda da duk babu to kaga duk wannan sakamako ne na aikin da aka yi ta yi a baya to ko yanzu ana na yi saboda gashi eh, gwamnatin jihar sokoto ta kafa jami'a jami'an nan tana nan ita ma tana kokarin eh, eh, renon malamai wanda za su rike ta kuma abin alfahari mafi yawanci 'ya'yan jihar sokoto gashi akwai jami'a ta usman danfodi wadda ita wannan ta gwamnatin tarayya ce kai da kai karatu ciki ka san ba mu da yawa a ciki saboda dole a ɗauki mutane daga kowace jiha to sannan kuma gashi ko yanzu an ce akwai waɗansu jami'o'i sababbi da za a kafa eh, masu zaman kansu to haka duk waɗanda za su taimaka amma wasu manazarta na ganin kafa sababbin jami'o'i alhali waɗanda suke akwai a da suna cikin wasu mawuyacin hali ba shi ne maslaha ga wannan matsala ta ilimi a najeriya ba eh to dole ne a kafa sabbin jami'o'i saboda jami'o'in da muke da su sun yi mana kaɗan a shekara yara kusan miliyan guda suke ɗaukar jarabawar jam amma da kyar ɗaya bisa uku suke samun a ɗauke su cikin jami'o'i Malam Abubakar Sakkwato Muhammad na Jami'ar Usmanu fodiyo a hirarsu da Murtala Faruk Sanyina. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Honorable Saudatu Sani. A wata hira da suka yi da wakiliyar murya a Amurka Baraka Bashir a lokacin wani taro da aka yi a Kano. Honorable ta yi kira ga matasa akan su kasance masu neman ilimi ta kuma ba mata musamman matasa masu sha'awar shiga harkar siyasa shawarwari. Ga dai yadda hirarsu ta kasance. A sunana Honorable Saudatu Sani a wannan zuwan da na yi na zo ne a matsayina na shugaban tsofaffin ɗalibai na Dala wato National President na Dala Old Girls Association. A gurguje dai bari ga miki shani na yi makaranta a Dala na gama kuma alhamda da nasara na kuma je ingila ne karatu na kuma dawo ne kaduna polytechnic aka karanta a ingila a lokacin na yi home home management ne amma da na kaduna polytechnic sai na yi hnd a nutrition and dietetics da na gama na je na koyar da kuma zama eh, dg women commission na kaduna lokacin beta life da kuma chairman na lere da kuma kuma ne yar majalisar tarayya shekara takwas da na gama kuma na zama mai ba shugaban kasa shawara a fannin majalisa wanda kuma a nan ne na gama yanzu na zo na zama president din dala to gashi da an yi gwagwarmaya an yi karatu har an ji wani babban matsayi shin haka aka tafi babu kalubale kalubale tun daga shi sai da kika yi aure ne kika fara karatu to ita rayuwa a cike take da kalubale amma in ka samu miji mai wanda yake goyon bayan ka kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida baka daina miji nan ba baka ɗauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya ko kuma raina iyayen shi ko kuma raina iyayenka kin ga komai zai tafiya da kai a cikin wannan ina karatu ina aure ina haihuwa ina karatu ina aure ina haihuwa har ya yasa na gama na haifi yaya biyar yanzu gashi duk sun girma kowa Allah ya bashi inda yake ina da jikoki goma sha biyar Ah, kuma gashi ne alhamdulillah a wajen aiki hmm. farkon fara aiki yaya aka tsinci kai a wajen aiki to farkon fara aiki na koyar ne a makaranta shekara biyar ina essence international school ina koyarwa lokacin da yara suke kanana gaskiya na tsaya na zauna da su na koyarwa ne mun girma har yara na suka shiga secondary school sai ah, daga nan kanin mahaifina ya shiga takarar gwamna a ah, late dabalere da ya ci ya ni director general women commission daga nan brigadier general lawal jafar isa dan kano ne ya tura ni lere ne zama chairman to daga nan duk dalilai dalilai da ake da kike chairman ya kika yi aiki da maza wallahi mata yi sukan fuskanci kalubale idan suka kai dan kololuwa mm. sai ki ga suna samun matsala ba a ba su haɗin kai ko ana takura su ko ana nuna cewa ba za su iya ba eh to a eh, da farko dai suna tsammanin ba zan iya ba amma daga baya sai suka gane cewa na ma fi iya mazan iyawa kuma ni ban raina su ba mm. idan kika raina su kika nuna su kuma ke wacce ce sai suna fi isa ba da darajawa da girmamawa har Allah eh eh a ni ba na jin tsoron su ba wanda ke jin tsoro na aiki na da kowanne kuma na basu darajar su kuma har kwanan gobe mutane da rasu suna to kin ce kin yi aiki karkashin mulkin baban gida ko better life eh sosai kuwa shi ma ya aka wannan aiki to ai na da rashin general women commission lokacin better life ne wallahi mun ji daɗi Allah gafarta ma Maryam baban gida ta ɗauki mu kamar 'ya'yanta ta yi mana tarbiyya a lokacin nan kuma ta koya mana duk inda kake ka daraja na gaba da kai ka daraja mijinka especially domin kana hulɗar jama'a dole ka daraja miji ba wai yana zaune sai a ce kwashi jaka a ce na dawo bai ma san da ka je ba wajibi ne mata ma'aikata sun daraja mazajen su in sun daraja shi ma zai taimake su to a better lab din an koya mata sana'o'i da sauransu idan aka kwatanta tsare-tsaren eh, inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an dora ko ku kasa ake yi to ni dai ba zan ce ba a daura ba amma dai eh, muna zaman zaman kafata makafarta kowa ya san halin da ke ciki mm. kin san zama kabarta ko a cikin kabarin shi fitar ba to yanzu sha'anin mata gaskiya da ake ciki nan ba mu san me tsarin da gwamnati sa kan mata ba magana ake kawai yanzu magana a hannun ba mm. to ba ku ba da shawara tun da ku kun yi wannan aiki to san da muka ai kamun ludan da sauransu <laughs> ba ki zace muna da yan dalar da za su iya ba da shawara ba a sasa a ciki in ba a sa gaba ba ka tsani kana ba da shawara ba mm. sai ka zama hukaci eh. ba ma za a saurari shawara ba gashi muna bayarwa yanzu ɗauka ilimin aya mata wannan makarantar makarantar da ala'ayi abinda muke ciki nan a ɗauka ilimin aya mata tun daga ilimin makarantar da ala tun daga nan za a sanin yara a fita da 'yan mata masu ƙoƙari masu ƙwazo har a kai ga mun je ga ministoci mun je ga 'yan majalisa mun je ga in Allah ya da yanzu muka don sai gashi mana dubiti gwamna. mace. To a ƙarshe me za a ce wa mata musamman mata na zamani? To matan zamani kullum nakan ce idan kina da ƙananan 'ya'ya ki shiga siyasa. saboda saboda za ki cutar da su mm. ba ki tsaki duba su ba siyasa wani abu ne mai ma 100% attention in kin shiga siyasa gaskiya ba ki tuba yayanki ba in kina da ƙananan yaya to kenan mata ba za su shiga siyasa ba za su shiga za su shiga ki bar yayanki su dan girma sai hankali wannan kowa na ce zan iya faɗa da kowa akan wannan ba kar ka bar ɗanka jinjiri ka tafi siyasa domin taron siyasa za a iya mutum har karfe nawa ne ke gida da kin duba dan jinjirin ki ba you cannot compromise your child saboda eh, siyasa kin tashi yanzu kin zo kin aikin ki a gidan rediyo kin kuma kin kuma gida ƴaƴan ki za su su oyo oyo kina zaune da mijin ki kuma ƴaƴan ku tarbiyya amma siyasa wani abu ne kina zaune a nan garin ana cikin mutum za a ce abu ne ba ta so an ce duk ku tafi Abuja ya zaki sadaka kullum ga matasa yan mata siyasa ba ta su bace in sa da yaya ƙanana in sun yayan sun girma sai su yi because ina ƴaƴan da kika mata tarbiya su za su da in kin tsufa su duba ke in gwajin watsa su in kika tsufa su watsa da ke To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Honorable Saudatu Sani da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. kuma ga zara fage da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Michael Cohen ya ce an bar shi cikin mawuyacin hali da talauci bayan yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari saboda ya yi wa banki zamba da kuma aikata sauran laifuka ya ce ya yi nadama yana tunanin kasancewarsa lauyan donald trump ya sa ya zama wani babban mutum mai mahimmanci. Cohen ya yi waɗannan kalaman ne a cikin wata wasiƙa da ya aika wa wani alƙali a ranar laraban da ta gabata inda ya bayyana kansa a matsayin mutumin da ya nadama kuma ya nemi kotu ta ba shi damar ƙarasa ragowar hukuncinsa a gidansa. Cohen mai shekaru 53 ya fara zaman gidan yari ne a watan Mayu. a karamin gidan yari mai matsakaicin tsaro a cibiyar kula da masu aikata laifuka da ke Otisville kimanin kilomita 120 a arewa maso yamma da birnin New York. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin A jiya Alhamis, 'yan jam'iyyar Democrat da ke jagorancin Majalisar Wakilan Amurka sun sake yin muhawara kan daftarin dokar tsige shugaban amurka donald trump sannan suna fatan 'yan republican ba za su yi yunkurin murkushe ko raunata ko kuma jefa zarge-zarge ba 'yan jam'iyyar ta democrat da republican sun shafe awanni uku ana takaddama kan tsige shugaba trump akan zargin cewa trump ya yi yunkurin tursasa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 a ɓangaren 'yan democrat wato tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kwamitin yana kuma duba batu na biyu kan daftarin dokar tsige shugaba donald trump inda ya hana majalisa ta hanyar kin amincewa da bayar da ɗaruruwan takardu ga masu binciken tsige shi tare da toshe manyan jami'an gwamnatinsa daga bayar da shaida. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaishe ki sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho dangane da harin ta'addancin da aka kai kan barikin sojoji a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Amerika. Yusuf Baban Gaje mai da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. to ina so in amfani da wannan dama in mika ta ga dukkanin ilahirin al'ummar jahuriyar Nijar game da rashin ainihin sojoji da suka yi da game da ta'ayan tawaye da suka kawo musu hari da fatan Allah ya yi kansu sannan ina amfani da wannan dama in kira shugabannin mu na Afirka su sani cewa fa babu wata ƙasa da za ta zo ta ke musu ikirarin cewa za ta samu musu da tsaro ƙasashen mu na Afirka shugabannin su su za su tsaya da kansu su nema wa kansu mafita game da wannan hare-hare da 'yan tawaye suke kaiwa ba a ce wai kasashen amurka ko birtaniya ko faransa ko sona ko raya su ne za su su samu musu da tsaro a kasashen su na afirka ba kasashen amurka su za su tsaya da kansu su yi tunani su ga hanyar da ya kamata su kullo su magance wannan matsala ta hare-hare da dukkanin miyagun ayyuka da suke faruwa a kasashen su na afirka ba su zuba ido wani wata kasa ta zo ta kawo masa dauki da magance musu wata matsala ba da fatan shugabanninmu na afirka za su daya a tsakaninsu su magancewa kansu da kansu wannan matsala wannan shi ne mafita. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Sunana Ɗanlami da Kagara jihar Niger Nigeria. Ina yi ma mutane Niger gaba su da shugaban kasan su Muhammadu Isu. Taziya akan rufin da suka yi fiye da sojoji saba'in da uku ko fiye da haka. Allah ya jikan su Allah ya ramushe su Allah ya ba iyalin su dangana ina fata gwamnatin kasar Nijar ta ɗauki matakai sosai ta sa ido a kan abubuwan da yake faruwa kasar Nijar gaskiya bannan ta yi yawa muna fata Allah ya ramushe su Allah ji su kuma Allah ya sa mutuwa hofi ce. Salamu alaikum ya Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa gwamnati kare. muna jajantawa jamhuriyar nijar rashin da suka yi kuma allah ya kiyaye na gaba kuma allah ya sa dai hukuma ya ɗauki matashi ya dinga kare mutanensa ra'ayoyin ku masu saurare to kafin mu ci gaba ga wannan sako duniyar amurka They got nothing. Zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better. The fact is, you do not have the votes in the House. Yes, I do. And instead, we will be defined by our hopes, not our fears. Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishaɗi, diplomasiya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa sai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo to sai ku kasance tare da mahmud da la'asar domin jin abin da yake tafa da shi a wannan mako. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A jiya Alhamis kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump, amma suna tsammanin 'yan Republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen, kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren Majalisar Wakilan ta Amurka domin kada ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa. prime Firaministan Birtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisa. To gaida baban amal. Masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin duniya Amurka na Mamun Lalo. Shirin da ke maku bayanai kan mahimman abubuwan da suka faru a Amurka a cikin wannan mako. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa VOA Hausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a dukkan shafukanmu na sada zumunta. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni a ko da yaushe ta hanyar imel a adireshin mu hausa-service at com ko kuma ta wayar tarho kan lambar mu ɗaya biyar kafin a matsa lamba ɗaya za a matsa alamar tarawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen har hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.